Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a bi mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live sai kuma shafinmu na VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. masauraro idan aka yi maganar ilimi a cikin al'ummar mu gani ake yi sai wanda aka je makaranta aka zauna a cikin aji aka koya. To ina maganar koyon sana'a. Suna kallanta a matsayin ilimi Maryam mai masu sauraro ke cewa. ai dukkan abin da za a sa mutum a aji ko wurin da ake aiwatar da wata sana'a a koyar da shi yadda zai aiwatar da ita duk karatu ne domin da karatun boko da kuma koyon sana'a duk abu ɗaya ne domin ana yin su ne don a gudu tare a tsira tare To za mu tattauna kai tsaye tare ta waya tare da wani matashi ɗan shekaru 37 mai suna Ibrahim Ismail. na garin Kaduna a Najeriya. Inda ya koyi sana'ar kiwon kaji yake kuma yin ta duk kuwa da kasancewarsa a kanta wato mai ƙididdigar kuɗi a wani kamfani mai zaman kansa. Har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Ku dai biyo mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa waɗanne manyan hanyoyi ne ya kamata gwamnati da mutanen gari su bi domin ganin cewa sana'ar da ake koyuwa ana kallanta a matsayin ita ma sana'a ce ba wai sai an je aji kawai an zauna ba. Sakon farko daga Jamilu Muhammad Gwaram ya ce yau da gobe sai Allah. Ai dukkan abin da za a sa mutum a aji ko wurin da ake aiwatar da wata sana'a a koyar da shi yadda zai aiwatar da ita duk karatu ne. Domin da karatun boko da kuma koyon sana'a duk abu ɗaya ne domin ana yin su ne don a gudu tare a tsira tare. sai usman umar numan allah na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe Tabbas koyon sana'a yana daga cikin ilimi domin zai taimaka masa wajen tafiyar da rayuwarsa. rashin koyon sana'a shi yake jefa matasa cikin miyagun ayyuka don haka ina kiran 'yan uwana matasa mu tsaya mu koyi sana'a domin dogara da kanmu sai ciro ma mai turare dumjiya nijar ya ce yau da gobe E, ni ina ga koyon sana'a shi ma wani babban ilimi ne ga rayuwar matashi domin ya kamata a ce mutum tun yana karami ya kama sana'a don akwai bambanci tsakanin wanda ya kama sana'a yana karami da kuma wanda ya kama sana'a yana babba sai ishaq idris ganyenki ya ce salam yau da gobe tabbas koyar sana'a ai wani ilimi ne amma ya kamata a haɗa biyu duka domin in kana da ilimi baka da sana'a ai bai yi ba kuma in kana da sana'a baka da ilimi da saura don haka ya kamata mu haɗa biyu duka ya ku yan uwana matasa sai alhaji mele yusufari ya ce yau da gobe wannan magana haka take baya ga ilimin shiga aji a zauna a koyar da mutum shiga sana'a yana baiwa mutum ilimi musamman mu matasa domin yakan taimaka mu'amala da abokai da sauran jama'a sannan ga sanin zamantakewar jama'a tsakanin al'umma hakika wannan wani nau'i ne na ilimi ga matasa sai adam aliyu tela gurum ya ce salam a gaskiya sana'a ita ma wata makaranta ce mai zaman kanta dalili kuwa sai kana da fahimtar abubuwa za a kai ka wajen koyon sana'a haka ma makaranta sai kana ganewa za a kai ka ba za a kai wanda ba shi da lafiya ba wato mahaukaci makaranta ba haka kazalika ba za a kai shi wajen koyon sana'a ba sai dc washington movie ya ce yau da gobe amsar tambayan ku shine eh koyan sana'a ai shi ma wani nau'i ne na ilimi domin kam jahili baya ɗaukar abu balle ya koya allah ya ba mu ilimi mai albarka amin sai nasiru kainuwa haɗeja albani ya ce matasa da dama ba mu ɗauki koyon sana'a a matsayin wani abin dogaro da kai ba wanda hakan kuma kuskure ne babba ya kamata matasa mu rungumi sana'o'i domin rufawa kai asiri mafi yawan matasa burin mu shine mu yi karatun boko mu samu aikin gwamnati a riƙa bamu albashi ilimi ba sai a aji ake sa ba idan yau ka ji ka koyi gyaran mota babur ko keke duk sun zama ilimi a gare ka kai ma sai dai ka koya wa wani matasa koyon sana'a ilimi ne mai zaman kansa Allah ya mana jagora amin Adamu Muhammad Korema Ungur ya ce yau da gobe hakika koyon sana'ar hannu shi ma ilimi ne mai zaman kansa. Baya ga haka, ni a fahimtata ya ma fi ilimin shiga aji amfani ta wajen dogaro da kai. Don haka nike kira ga matasa 'yan uwana. Da mu riki sana'ar hannu da mahimmanci domin samun kuɗin shiga, amma ba wai ina nufin kar a shiga aji akwai ilimi ba. sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce tabbas koyon sana'o'i babban ilimi ne mai zaman kanshi domin wanda ya koya daban yake da wanda bai koya ba to ashe kuwa tun a nan kun ga yar manuniya ta nuna cewa koyon sana'a babban ilimi ne yanzu haka ni ado salati goma ga annabi rijau ni tela ne kuma telan designer kuma na kware sosai duk a garin murjau kowa ya san da haka kai har ma na yi firi yanzu haka gashin kaina nake ci To don Allah inda ban koyi wannan ilimin ba da yaya za a yi haka ta kasance da ni? To don haka hakika koyon sana'o'i shi ma wani babban ilimi ne mai zaman kanshi da kanshi ba ilimin shiga aji ne kadai ilimi ba. Da karshe ina roƙon Allah ya mu ilimi mai amfani mai albarka. Sai Babbaji Suleiman na faɗa ya ce yau da gobe tabbas idan aka ambaci ilimi ba wai sai ka shiga aji malami ya koyar da kai ba. Zama a gaban mai sana'ar hannu don sani yadda ake gudanar da wannan sana'a shi ma babban ilimi ne ga rayuwar ɗan adam domin shi ilimin sana'a a ko ko'ina kakan iya sarrafa shi saɓanin wani ilimi na aji da fatan 'yan uwana matasa za su kara hubbasa domin koyan nau'o'in sana'o'i daban-daban sai aliyu suleiman kwaɗe ce mm, yau da gobe kenan ai duk sana'ar da babu ilimi cikinta to babu yadda za a yi mutum ya bambance tsakanin halal da haram mai kyau da kuma mara kyau ku tashi lafiya. To idan kuma mun leƙa shafinmu na Twitter, at Pakifo ya ce sosai, sai dai shi wasu daga ciki sai da jali. At Sa'idu Katamma ya ce salam yau da gobe, tabbas koyon sana'o'i nau'i ne na ilimi. Saboda haka ina kira ga matasa mu tashi tsaye don koyon sana'a. Sai Garba Sabiola ya ce ko shakka babu, koyon sana'o'i wani babban muhimmin abu ne wanda tamkar shiga aji ne. Sai daga ƙarshe at Aliyu Gashuwa ya ce yau da gobe, Tabbas ilimin koyon wasu al'amura na da mahimmanci kwarai domin ana samun ci gaban al'umma fiye da tunani. domin gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu sai ku biyo mu kai tsaye don muna tare da wani matashi ma'aikaci kuma mai sana'ar kiwon kaji. Amma kafin nan bari mu ji yadda ilimi ke zama arziki a kowace sana'a. Ilimi Gucci, honey. kin ga har da Sudan da su Sudan eh. ana tararren ga zakai. <laughs> To Allah eh, samu dace. To yanzu kuma sai a biyo mu a ji bakon namu game da koyan sana'a a matsayin wata hanya ita ma ta ilimi. Assalamu uh, alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da muke magana. To alhamdulillah sunana ne Ibrahim Ismail a maunin nan Najeriya ne a Kaduna. A Kaduna ma Kaduna North Badarawa Shagar Road. Malam Ibrahim kana da iyali? Alhamdulillah ina da iyali. Ina da mata ta daya da yara na guda hudu. Yau muna magana ne akan ilimi. To yawanci ka san mutanen mu an maganin ilimi abin da suke tunani shine maganar an shiga aji an dau takarda da biro an zauna. To sai na ce to ni kuma bari in kalli ilimin yau ta bangaren Koyan koyon sana'o'i mecece sana'ar da ka rika bayan aiki da kake yi a matsayinka na matashi to alhamdulillah a matsayina na matashi sana'ar da na rika bayan aiki shine kiwon kaji yawa kajin turawa kenan eh to misa ka tunanin zabar sana'ar kiwon kaji to alhamdulillah ni gaskiya a rayuwa ta dai nakan sha'awa in ga yau na aje irin wa'annan abubuwan misali kajin nan haka yawan eh, siyo su tun suna ƙanana ran da aka indashe su in kula da su sannan su girma yana ba ni sha'awa sosai don saboda shi sana'an kiwon kajin nan yakan taimaka ko da kana aiki ba zai hana ka aikin ka ba ko ina kake in dai kiwon kaji ne za ka yi shi kuma ka dawo kai wannan kiwon ba tare da ka matsawa wancan aikin da kake ko kuma wannan aikin da kake na kiwon kaji shi hmm. aiki ne mai sauki kuma yana amfana sosai ya aka yi ka iya sana'ar kiwon kaji gani ne wani na yi ni ma na je na koya na hmm. fara yi kamar da kana koya din wani ka gayyata ko ko shine kake kake zuwa wurin shi ka gani labarin da muke son mu gane saboda matasa su gane cewa ai ga yanda za a yi ma in kana so ka je ka koyi irin wa'annan sana'o'in kar ka mimike hannu ka ce ai ban je makaranta ba me yake min maganan ilimi wani ne na ga yana yi kuma na je na gani yana yi din kuma na tambaye sa yadda ake yi ya gaggaya mani ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake yi na farko zaka zaka sayi wannan kaji tun suna lokacin da ce su hmm. ga hanyar da zaka bi ga hanyar da zaka bi sai na ga hanya ce wadda ko da ina bacci ka tare ni wannan abin zan yi shi ba tare na sha wahala ba hmm. eh suna da jawabi kamar misali a ce ba wuya sun yi ciwo ba wuya akwai maganan maganin su akwai maganan ya kai ka kafa jarin ma da sauransu duk labarin da nake san ji kenan ok to alhamdulillah ka san shi a batun shi ciwon kaji kamar da kace yana da wabi din mm. a duk abin da ka sani yau zaka tashi kai sana'a zaka neman a kansa sana'a mm. akan wannan abin akwai akwai advantage and disadvantage wannan mm. abin to kamar shi kiwon kaji abu ne wadda yake da matakai da dama yau a lokacin da yau aka ce yau ka sai kajin nan na farko dai a ce kana da dan kuɗinka a hannu wadda ba wasu masu yawa ba alal misali a ce kana iya sa kaza goma ashirin talatin da dan kuɗin da kake da shi kuma kowane kaza ɗaya a mu nan ƙasar mu in yayi tsada mm. naira ɗari ɗari da ashirin Mm. mafi tsadarsa kenan bai wuce kwabo talatin zuwa arba'in kenan ba ko a bashi a rabin dala kenan a kudin amurka kenan mm. to ka gani to akalla idan yau kana da kuɗin guda goma kana iya siya ka kiwata shi kuma goma nan suna iya baka daman ka sa guda goma sha biyar ka hmm. ko abu ne wadda idan ka fara din za ka ga amfanarsa sai kana iya sa goma ya baka daman ka sa sha biyar hmm. yadda zai iya baka daman sa ashirin ashirin zai iya baka daman sa talatin hmm. ciwon kaza yana da wannan abin sannan batun mutuwan kiwon kaji da mutane ke ta tsoro hmm. ba abin tsoro ba ne ba idan ka ɗauki matakin da ya dace so za hmm. ka ga abun ma ya fi komai sauki eh. na farko ka san shi kaza yau idan in ishe shi idan ka diba ma a rayuwar kaza na gida da muke da shi hmm. kaza ta kan yawata jin ‘ya'yanta ta shige da su cikin fiffiken su ba don komai ba saboda idan sanyin ne yawa ita uwar tana jin yanayin sanyin sosai ta jawo su sai shiga da su don samu wannan dimin eh. To shi kuma shi kazan turawa da muke mm. cewa ka broiler kenan. Eh. Na nama wanda ake kiwon su dan nama din Na nama yawa to shi kaza ne wadda bai da wannan daman nan wadda uwar nan za ta shigo da shi kai ne wannan uwar. To abin da ya kamata kai shine da zarar lokacin da kawo su in dai yanayin akwai sanyi suna buƙatar dimi so za ka siya gawayi ne in kana da gawayin baka da halin siyan woma din nan da ake sata na lantarki da mm. za ka siya gawayi so da zaran ka kunna musu wannan wutan so mm. wannan kaji za ka gansu suna walwala suna jin daɗi suna miƙa mm. saboda wannan yanayin ne ya zama daidai da yadda suke so so matakin farko kenan sannan mataki na biyu akwai vitalite wani sinadari ne wanda ake basu wanda yake sa su kuzari da kuma kwarin kwari na da sauran irin kuzari na jiki da mm. sauran haka shi kuma wani yana da amfana sosai da irin kaza na agric mm. bayan nan da ka sa musu sannan ka tabbata wannan batila ɗin a ruwa ake sa musu ruwan su zaman to mai tsaftatacce ne inda suke ma tsaftatacce ne mm. kai ya kasance da datti dan ba sa son datti tsakani da Allah so idan ruwa ya zuba a cikin ruwan wannan kazantan suka sha to yana iya haifar musu da wani cuta a jiki to dole sai ka tsaftace su ka ba su ruwa mai kyau kuma suna da bukatar suna son kula sosai don sun fi mutum ma son kula na mm. ko da yaushe suna so ka dinga diba su a diba ba su ɗaya isa ma a rana ka mm. diba su da safe in ka dawo da yamma ka diba su mm. to in sha Allah in dai za ka yi ma wannan ka ji haka wannan mutuwan da ake magana da sauransu babu shi a tare da kai in sha Allah sannan sai kuma allurori da ake musu kamar su vitalite wanda za ka wannan shi sinadari ne na wanda zaka ba su ko da yaushe mm. sannan akwai abin da ake kira ganymonovite mm. shi wannan zai wuce ne a ɗari biyar a nan najeriya na muke sai da shi mm. to shi wannan ganymonovite din nan antibiotic ne wanda kamar kariya ne na samun wasu cuta daban wanda zai zo ya same su to suna wannan kwana ɗaya zuwa kwana biyar zaka ba su wannan alluran kenan wanda zai zama musu garkuwa ga samun cuta sai kuma akwai gamboro allura mm. ne wanda ake ba su bayan sun yi sati ɗaya za a ba su wannan gamboro mm. suna cika sati biyu za a ba su lasota suna shiga sati na uku za a maimaita musu wannan gamboran sannan suka shiga sati na hudu kuma za a maimaita musu lasotan nan to shi ma wannan duk kariya ne wanda za a ga kajin ka za su lafiya lau ba cuta ba mutuwa da sauransu insha Allah. Eh amma to kai na san a makaranta ka karatu akan fannin lissafin kuɗi ƙididdiga wato accounting kenan ko <laughs> to sai gashi kuma na ji kana kiran sunayen allurai da magunguna ina maganar akanta ta tafi. Na'am <laughs> magana akanta na makaranta? Eh na abin da ka karanta ma'ana kenan abin da kake aiki kenan sai kuma ga kiwon kaji kana haɗawa da shi. To alhamdulillah kaga shi aiki na lokaci ne wanda yake fara karfe takwas mm. zuwa karfe biyar. Mm. So a matsayinka na wanda yake son ya kasance a cikin irin wannan rayuwa za ka tashi kafin wannan lokacin ka tashi ka jiwo a nan kajin naka. Mm. to bayan ka diba su za ka iya ba su abinci ka ba su ruwa ka ba su duk abin da ya kamata ka ba su sai in ka dawo karshe gare sannan kuma sai ka sake ba su wannan abin mm. ga bai shiga aikin ka ba sannan kuma duk abubuwan nan da ka gana lissafa shi ma ya shafi aikin nawa mm. na akan din don mm. saboda duk wani abubuwan kafin ka fara ma kiwon kajin sai ka aje kuɗin za ka ɗan sai kajin ga kuɗin maganin su ga kuɗin duk wasu abubuwan za ka yi to kaga wanda shi ma ya shafi wannan aikin nawa dole ne in jera su in ga cewa ga abin da ya kama mun mm. so da ga abin da nake bukata in samu kafin na fara kiwon kajin to shi ma aikin na yana taimaka min wannan sana'a na kajina da nake yi mm-hmm. Ibrahim eh, yawanci misali maganar eh, kudin shiga ta yaya yake haifar maka da kudin shiga su nan kajin ya ribar kasan za a ce anya wannan kakka zo sai ka kashe kuɗi za ka tuna cewa ai za su yi ta cin abinci za su yi ya aka yi ka samu sanin yadda za ka yi kai kiwon su ba tare da kuɗin ka sun limi a ciki ba in ka sai da su ka gaba riba ko yaya abin yake na'am alhamdulillah kaga na farko dai shi kaji riba sauri ɗaya ne kuma hmm. faduwa sauri ɗaya ne mm-hmm. so idan yau aka ce ka sai kajin nan duk matakin da ya kamata ka ɗauka mm. wadda za ka kula da lafiyarsu ka ɗauka mm. ka gani wannan mace-macen nan zai ragu. Ina ma riba ka idan ba mace-macen nan akwai riba. Hmm. Ma'ana ka sai kaza guda ɗaya. Hmm. misali a ce naira ɗari biyu da wani abu misali ko hmm. ɗari da wani abu ka sai wannan kaza. Eh. So da abincin da zai ci yanzu misali kamar ni na sai kaza guda hamsin. Da abincin da zan basu da kuma har lokacin da za su kai saidawa eh. sai sha ma Allahu ba na samun riban da ya ƙasa da naira dubu goma sha biyar. Eh a kan su. Kaza guda hamsin. Eh, na gani kuma sati nawa ne misali za ka kake sa ran ka samu wannan ribar misali in ka siye su. To alhamdulillah shi kiwon kaza idan kamar yadda na faɗa zan ƙara maimaitawa mm. idan ka kula da su yadda ya kamata mm. kamar duk abin da muka lissafo da su lokacin da ka siye su mm. ya zama ka ba su eh, sinadarin da zai kare lafiyar su sannan kuma duk eh, yanayin sanyi su da tsafta da duk wasu abubuwan nan ka ɗauki wannan matakan to idan ka jin nan karkari in ka masu wannan abin abinci ko samu wadataccen abinci karkari in suka daɗe ba su girma ba sati biyar zuwa shida to za su mm. girman da za ka sai da su a kowane kaza guda ɗaya a ƙasar babanta na lokacin da muke yanzu a ciki za ka sai da kaza kowane akan nera dubu ɗaya da biyu zuwa da biyu. to kaga wato idan wato inda kaman guda hamsin. to kaga kana da kusan dubu saba'in da wani abu kenan. Mm. alal misali. Mm. na ko eh, hamsin da wani abu alal misali. to kaga to wannan wannan abin da ka samu idan ka cire kuɗin da ka siya kajin nan ka cire kuɗin maganin da kai da komai da kai kaga kana da riba kuma sannan wannan kashin kajinan za ka tara kuma taki ne ga manoma mm. so kana iya cewa wannan kashin ya zama to compound manure da muke ake kiran shi a turanci mm. ma'ana takin mm, gargajiya kenan eh, gargajiya to wannan kashin kaji na kowane buhun takin gargajiya a nan da ake so da shi naira dubu ɗaya yake. Oh wato ba kwa zubar da kashin kenan. a ba a zubar da kashi, ai shi ma wani shi ma dukiya ce na inform <laughs> eh a wanda ke eh <laughs> Allah sai Eh, eh, abubuwan da ke to gaskiya zakari da Allah mm. idan kiwon kaji kaga an fada kiwon kaji to mutuwa su ne yayi yawa mm. amma dai har an ba mutuwa tsakanin da Allah ba faduwa eh, to abin ne wanda yake kawo riba mm. ne da ke zato ka san matasa yanzu masu sauraron ka za su ce to ai an ce mutum da bai da aikin ya koyi sana'a kai kuma gashi kana da aiki amma kuma ka hada da sana'a ta kiwon kaji kamar yadda ka fara gaya mana shin akwai akwai abin da yasa bayan sha'awa kai tunanin cewa ga aiki kana yi ga albashinka ba kawai shikenan sai kai fuska ba kai har da kafa kai ta karkada ta to alhamdulillah ka san shi sana'a kaji mm. da mai hankali mm. zan ce ba wai eh, ga mai hankali mm. yau ina aiki aikin nan da nake yi yana da lokaci da nake a wannan ma'aikacin da nake na lokaci. To da zarar lokaci na yi ko ina so ko bana so dole in bari. ko idan na bari zan zo in miƙa hannuna na ina neman me zai kamata in yi to hmm. amma idan yau ina aiki, nan na haɗa da kiwon kaji in sha ma Allah ran da na bar aiki to kiwon kaji na fara ci gaba hmm. ko tunda akwai akwai ah, ritaya akwai tsufa akwai kora komai na iya faruwa akwai wasu abubuwa hmm. na'am to kaga to wannan kiwon kajin nawa zai tallafa mu ta wani barayi kafin na samu wani abin yi mm. in ko ban samu ba wannan kajin ya wajen da in sha mu Allah eh to amma wasu yanzu suna karuwa da wannan kiwon kajin da kake misali a ce sai ma ga wani dan eh, kila har kana dan ba wani wani dan lada haka ya kulan maka da su ko wani abu haka to alhamdulillah ka kaman kiwon kajinan nawa duk da mm. ba wai wani abu nake da shi ba irin ma'ana a ce irin sa kaji irin large quantity babba eh, irin yau mai yawa mm. to wannan kaji idan adana misali yanzu kaga daidai da yake haka alhamdulillah mm. kafin albashi na a ce yau na samu albashi to wannan ciwon da nake yakan taimaka mini sosai har na manta ma ana musan albashi mm. sai dai jiwo suna kuka suna abin kuma wannan kaji akwai mutane da dama da suke karkashina wanda ina tallafa musu da wannan kiwo na kaji eh, akwai mutane da dama eh, eh, sanda ka fara farko eh eh ina jin ka kace sannan sannan kuma a wannan ciwon kajin akwai manoma da suke a kewaye da ni na kan ba su takin kajin nan mm. eh, wasu ma kyauta zan ba su wasu su zo da kuɗi in ba su eh. su je su noma to ka ko an amfana an amfana eh to amma misali yanzu lokacin da ka fara guda nawa ka fara da su yanzu guda nawa kake iya sawa zuwa yanzu to alhamdulillah na fara da guda hamsin ne mhm. to a hali yanzu ina iya sa guda ɗari uku da hamsin mm. zuwa ɗari hudu a kajin to amma eh. malam ibrahimu shine ka ce ba su da yawa <laughs> <laughs> kaza ɗari hudun ta biyo mutum a guje inda cizo take ai ya bani idan ka kwatanta mm. da wasu manoman mm. sai ka cewa kai kajin naka ai ba su kai ko ina ba mm, a to guntun gatarinka ba haushe ya ce eh, o ya fi sare ka eh, bani eh, na san cewa kamar shekaru biyu da suka wuce ah, da na bar najeriya lokacin kana da kiwon kajin haka na san kuma kana ta yi suna karuwa da sauransu shin shekara nawa yanzu ka ɗauka kana kiwon nan har ka kai wannan matsayi na tsakiya akalla shekara biyu zuwa uku mm, biyu zuwa uku eh. kuma alhamdulillah ka kiwo kaji nan mm. ya kawo mana abubuwa da dama mm. wanda ba zan manta ba kaga na farko ah, kiwon kajin nan ya bani damar da nake mallakan fili mm. na wani kaina Yau dama ina son ce maka wani nasara ka samu da abin wa nasarorin da samu kaga na ce fili na wani kaina mm. sannan kuma wannan kajin da nake ya bani damar na ƙara gina wani gida na kiwon kifi mm. Oh, to ka fara haɗa kiwon kifi kenan. Haɗa kiwon kifi. Ya bani dama da wannan kuɗin kajin na gina wannan gida na kiwon kifi. To ka ko dole alhamdulillah dole a na gode wa Allah kuma na rike wannan abin da mahimmanci. Mm. To ka zuba kifayen ne? Yanzu kifayen yanzu ne ake gama gidan? Eh. Kifayen za a insha Allah ko da eh, zan biyo ka. Zan biyo ka cikin shirin eh. yau da gobe. <laughs> Eh to daga ƙarshe Ibrahim. Uh, ah, fira ta yi daɗi da na ce kila ba za mu daɗe ba to ka yi haƙuri. daga karshe me za ka ce wa matasa wace shawara kake da ita na san dai kai matashi ne gaba ɗaya ma tukunna a farko ya kamata in ce shekarun ka nawa dan su sani eh. <laughs> shekaru na dai to alhamdulillah bara shekaru na a haifin 1979 eh. October Eh, eh to ka kaga 79 akalla akalla ka kai akalla shekaru wurin 30 da kusan bakwai kenan ko kusan bakwai eh, eh to kaga don su gane cewa lalle matashin ne nake magana da shi kuma yake rungumi wannan sana'a ga aiki ga kiwon kaji yanzu gashi zai fada kan na kifi haka ne wace shawara zaka ba ma matasa yanzu to alhamdulillah gaskiya shawarar da zan ba matasa ko kuma mm. matashi dan uwana shine akan sana'a mm. ita sana'a aba ce wadda ba karina ta ko makankantanta. Hmm. So kada ka ga wani ya yi harkar sana'a da cirewa ba ka ɗauke shi a matsayin hmm. matakin da zaka ce ba zan yi shi ba hmm. idan kana da niyyar yi ka tashi ka yi yau idan kai ne idan mu ne ba mu ne ba yau gobe mu ne so yau idan yi sana'a idan ka tashi ka ba ka ba sana'a ka da muhimmanci to in sha Allahu wannan abin sai an zo ana da an sani. Mm. Wasu wanda wanda za su zo suna ce maka kada ka yi a ah, na ga wani yayi kaza shi zai ce da ya yi No a ba haka ba ne ba so idan sana'a kana da niyyar sana'a ko ma wace irin ne ka tashi da zuciya ka da ka tashi kai wannan sana'a saboda shi sana'a duk kankantar shi yana da ranar da zai taimaka maka. Mm. Don saboda ina da abokanai yanzu da nake ta shawartar su cewa da su fara wani abu abin da ke biyo bayan su ina jari ba na jari hmm. sannan kuma idan harkoki ne na rayuwa za su iya kashe fiye da dubu ashirin a lokaci guda hmm. to lokacin ni da na fara wannan sana'a ba ni da naira dubu ashirin a hannuna hmm. na fara kiwon kaji guda guda hamsin kuma ga irin amfanin da na samu kaga sana'a yana da sana'a na da mahimmanci yana da kyau a duk inda kake kasance kana sana'a ko ya yake don akwai abokan yana yanzu da aka ba su ofa su yi aiki mm. sana'a shi an ba shi ofa ne je aiki ce ya zauna ya yi aiki ya yi aikin nan da aka ba shi a wata ya samu kuɗi yana ganin ɓata lokaci ne sana'a ta fi masa muhimmanci wanda zai gaya min na ji daɗi kuma matashi ne dan uwana mm. kusan duk kusan sa'a ɗaya muke so sana'a na da muhimmanci yana da amfani sosai mm. a duk inda muke mu tashi mu koyi sana'a koya ya yake akwai sana'o'i masu kyau wadda za ka tashi kuma za su taimaka maka game da rayuwa. Mun gode sosai a uh, Ibrahim Ismail da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe. Malam Kabar da Maryam na godiya sosai sosai. Najeriya babbar Malam Usman mm. duk kofar da ka ganta a rufe to tana da mabuɗi. Haka. Mm, sai dai eh. kada ka saki baki kana jiran ta buɗe maka. Eh sai ka buɗe ta Eh to masu sauraro kuna iya tuntuɓar mu a koyaushe ta shafukan mu na Facebook da Twitter ko kai tsaye ta shafin voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Eh musamman kin san wasu za su ce to wannan wanda eh. shirye-shirye suka dinga yi a baya tun da eh. aka fara kusan fiye da shekaru. To kuna iya dubawa. Yawa sai mm, saurara to bari mu dan kafin mu sallama ya kamata mu dan karanta abin da yake cikin lokacin facebook live da ake mm. bin mu kai tsaye ta shafinmu abbas ismail ya ce shi ma sana'a nau'i ne na ilimi sai bashir ibrahim hadeja ya ce allah ya tabbatar mana da alheri ko kuma allah ya kama mana ina ga yake so ce mm. na gane abin da yake nufi sai akwai wani hannunki ne to bari faɗi eh, na ahmad ga eh, abdulaziz eh, abdullahi ya ce ilimi gishirin rayuwa ne haka shi kuma mm. ahmad muhammad cewa ya yi sana'a ita kanta a bar so ne sannan ce sana'a maganin zaman banza haka ne ke to Allah ya sa mu dace domin kuwa mutane kinga suna ganewa domin in ka ce kayi ilimi a aji to wannan ya ce ya kuje ya koyi sana'a kowa ya koyi nau'in sana'a ne mm. to kusan ce da haka duka duka da ya kamata mu sallama mm. a to ma sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma in Allah ya kai mu gobe da yadda Allah zamu sake juyowa da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa wanda yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC a madadin abokiyar aiki Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da kuma Abdulaziz Adili Toro wanda ya hada mu da ku ta Facebook Live kai tsaye sai injiniyan mu Neo Sidrak. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a cikin shirin yau da gobe. ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba motsa jiki dinkin su ba ta share ba